Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na sarfi da hashin Gumel tare da ke da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Lahadi take Kirsimati 25 ga watan Disamba shekarar 2022. kamar yadda aka saba duk irin wannan rana mai matuƙar muhimmanci ga kiristocin duniya za mu jingina shirye-shiryen da muke kawo muku don kawo muku kashi na biyu na gaishe-gaishen kirsimati daga 'yan afirka mazauna ƙasashen duniya amma kafin mu kai ga hakan sai murtala ya fara karanto mana labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar shugaban kasar rasha vladimir putin ya caccaki kasashen yammaci akan kokarin tarwatsa rasha a wasu kalamai da aka tsakuro daga wata tattaunawa da aka yi da shi a gidan talabijin na kasar a yau lahadi putin ya ce babban muhimmin abu shine manufofin abokan adawar mu na yankin siyasa masu manufar wargaza rasha mai tattare da cikakken tarihi ya kara da cewa a ko da yaushe suna kokarin raba kan al'umma domin su yi mamaya manufarmu wata abu ce daban shine haɗa kan jama'ar rasha putin ya yi amfani da kalmomin rasha mai tarihin gaske domin nuna cewa 'yan kasar ukraine da na rasha al'umma ɗaya ce yana mai kaucewa 'yancin cin gashin kai na kiev da kuma kokarin kare hare-haren da yake kaiwa a ukraine tsawon watanni goma ya ce muna yin abubuwan da suka dace muna kare muradun ƙasarmu ne muradun 'yan ƙasarmu kuma jama'armu shugaban ya yi tunananta ikirarin cewa moscow a shirye take ta sulhunta da dukkan masu hannu a wannan sha'ani domin samar da maslaha karɓaɓɓiya a wannan rikicin. tsananin sanyi da iskar hunturu na ci gaba da jefa wasu sassan kasar amurka a cikin mawuyacin hali da yammacin jiya asabar bayan wata guguwa mai karfi ta haddasa tsinkewar wutar lantarki ga mutane kusan miliyan ɗaya a ranar kana kuma ta haifar da babban tarnaki ga tafiye-tafiyen hutun kirsimeti an tabbatar da mutuwar akalla mutane goma sha bakwai da ke da alaka da yanayin a faɗin jihohi takwas a yayin da tsananin dusar kankara da iska mai karfi da kuma tsananin sanyi suka mamaye kasar ciki har da kudancin kasar da ke da sauƙin yanayi suka kuma jefa su a cikin tsananin sanyi tsawon kwanaki uku a jere a jihar new york da lamarin ya yi kamari gwamna kathy hukol ta tura dakarun tsaron ƙasa zuwa gundumar ere da babban birnin ta na buffalo inda hukumomi suka ce ayyukan ceton gaggawa ba sa aiki labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a kasar afghanistan masu zanga-zanga a herat sun rera waƙoƙi da take suna kira ga jama'a da su shigo a cikinsu domin matsawa gwamnatin taliban lamba ta ɗage dokar haramta ilimin mata a jiya asabar mahukuntan taliban suka ba da umarni ga hukumomin cikin gida da na kasa da ƙasa da kuma na masu zaman kansu a afghanistan da su gaggauta harawa su mata zuwa aiki har sai illa masha Allahu. Ma'aikatar bunƙasa tattalin arziki ta yi gargaɗi a wata wasiƙa cewa za a soke izinin aiki na duk wata hukuma ko ƙungiya da ta bin umarnin. Wasiƙar ta ce wasu hukumomi ba sa tabbatar da bin dokar tilasta saka hijabi ko ka'idodin saka tufafi ga ma'aikatansu mata wanda ya zo daidai da umarnin gwamnatin Taliban. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a jiya asabar cewa mata su ne kan gaba wajen ayyukan jin kai a faɗin duniya wannan mataki na iya kasancewa mai babbar illa ga jama'ar afghanistan lardin zhenjiang na kasar china mai cike da masana'antu da ke kusa da shanghai yana fama da yawan sababbin kamuwa da cutar covid-19 kusan miliyan ɗaya a rana adadin da ake sa ran zai ninka a 'yan kwanaki masu zuwa a cewar gwamnan lardin a yau lahadi duk da karuwar yawan masu kamuwa da cutar a faɗin ƙasar. China ta ce babu rahoton mutuwa ko ɗaya sakamakon cutar ta corona tsawon kwanaki biyar zuwa jiya Asabar. kamar yadda cibiyar yaƙi da yaɗuwar cutuka ta china ta bayyana a yau lahadi yan ƙasa da kuma ƙwararru suna kira da samar da sahihan alƙalumma annobar bayan beijing ta yi sauyi na gaggawa na komawa kan tsauraran matakan yaƙi da cutar lamarin da ya jefa miliyoyin 'yan kasar a cikin ukubar zaman kulle tare da durkusar da kasar ta biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya alkalumman cutar na kasa daga china ba su kammala ba a yayin da hukumar kiwon lafiya ta kasar ta dakatar da bayyana alkalumman kamuwa da cutar wanda ya sa yake da wahala a iya gano sababbin kamuwa a yau lahadi kuma ta dakatar da ba da rahoton adadin rana-rana wanda daga bisani kuma ta wallafa zhejiang na daga cikin yankuna kalilan da suka yi kiyasin adadin kamuwa da cutar ciki har da masu dauke da alamun cutar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madala da fatan dukkan kiristoci a faɗin duniya na cikin yin shagulgulan bikin kirsimati lami lafiya yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe in bar wa alheri fili ta gabatar mana da shirinmu na musamman let it be christmas everywhere in the hearts of all people both near and far christmas everywhere feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart say. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka muna kuma yi wa al'ummar Krista duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2022 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ce dauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka da sauran ƙasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. ina aika sakon gaisuwa na Krismasi ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell ring. The story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Sunana Iliya Kure. Ina karatu a jami'ar da ake kira University of Southern California a garin Los Angeles a nan kasar Amurka. Ina gaida mahaifiyata Mrs. Bilkatu Kure a garin Banganje da ke karamar hukumar Billiri a jihar Gombe. Ina gaida matata Mrs. Mary Kure a garin Kaduna da 'ya'yana Hillel da Harrell. Ina gaida 'yan uwana Eunice Kure da Yunia Kure da Lidiya Kure da Ishaku Kure da Maryamu Kure. Ina gaida abokaina Titus Usman da ke garin Gombe, da Agustin Kurungu a garin Billiri na jihar Gombe, da Benaya Yunana da ke birnin Kudu a jihar Jigawa, da Shindan Bala a garin Kaduna. Ina gaida na Dr. Dan Bahaushe Bako, da Mr. Ɗanladi Bako, da Mr. Meshak Bako dukkansu a garin Banganje da ke karamar hukumar Billiri a jihar Gombe. Ina gaida fastoci na Pastor Pius Yakubu da fasto Ibrahim Bulus Dago dukansu a garin Kaduna. Ina gaida abokan aiki na Mr. Joseph Edebo da Mrs. Sekenda Dick da Benjamin Yunana da Hannatu Musa Matu da Gimbiya Sambo da Norris Emmanuel da Joy Gadani dukansu a garin Kaduna. Ina addu'a Ubangiji ya albarkace su da ma waɗanda bai iya ambatar sunayensu ba. Ubangiji ya sa hidimar Kirsimati da shagulgulan shigan sabon shekara lafiya na gode mu duka barka da yamma sunana kunaba asabe oga i live in columbia maryland This is a Christmas message for all my friends and family, uh, starting with my husband Emmanuel and my son Memphis and my daughter April and I'm sending uh, Christmas wishes to my parents back home in Nigeria and my sisters Gloria, Ruth, and my brother Adamu. Wishing you all a very Merry Christmas and sending Christmas greetings to my friends in the Maryland, D.C. area and a happy Christmas to my church family, Equa, Maryland. Mukari Christmas Lafia. God bless you all. To jama'a barka da Kirsimeti. Ni ne Professor Philip Fatinanda Musa a Jami'ar Birmingham, Alabama a kasar Amurka. Ina mika gaisuwan Kirsimeti wa dukkan 'yan uwa da abokan arziki a Najeriya. Ina gaida bafana hakimin sabon gari Toba Askira Uba Local Government a Borno State. Ina kuma gaida Galadima Adamu Jafiya da iyalinsa. Ina gaida kanina kamar ayuba waba allah ya ƙara mana dogon rai da lafiya amin sunana zakariya cine na aikar da sakon gaisuwan christmas ta musamman ga mahaifina da mahaifiyata reverend and mrs mai Rabochi ne kawuna da matarsa reverend and mrs sani bature abokin mahaifina da matarsa reverend and mrs sama'ila gunne baba dami rabo da matarsa ekwa church zabolo ekwa good news nasarawa gong his royal majesty uja anaguta johnson jauro magaji reverend dr and mrs yunusa madu jr reverend dr and mrs shirley yusuf baba auduguya reverend dr and mrs peter korosi da kuma duka yanke bibi da fatan za a yi christmas lafiya na gode. sunana sunday bitrus ni ne shugaban kungiyar mutanen arewacin najeriya wato zumunta association usa a nan amurka na isar da sakon gaisuwa na musamman ga 'yan uwa da abokanan arziki da kuma mutanen arewa da najeriya baki daya a wannan lokacin shagulgulan kirsimeti da kuma fatan ubangiji ya nuna mana wannan lokacin a cikin koshin lafiya ya nuna mana sabon shekara kuma ya ba mu shugabanni na gari amin na gode ina gaishe da babana reverend alfred bukuma da surkina mr liberty abitrus da sukuwata mrs rebecca liberty ina fata ku yi kirsimeti lafiya a cikin koshin lafiya a barka da kirsimeti ni ce mai suna ruth iliya harris daga houston texas ina mika gaisuwan kirsimeti ga iyayena dara da ungo minti rambusa ina gaishe da yanwanena duka sarah chris bature da mai gidanta da 'ya'yansu toma minti ruwa da iyalinsa naomi olorun dare da iyalinta emmanuel minti ruwa da iyalinsa deborah femi marshall da iyalinta dauda minti ruwa da iyalinsa jesse minti ruwa ina kuma gaishe da 'ya'yana duka gimbiya da mai gidanta da yaron su samuel linda da mai gidanta da 'ya'yansu duka na gaishe da tabita elizabeth christy gloria mordecai moses ina gaishe da pastor china ekwachon bishara number 2 janta jos reverend caesar joseph da mataimakinsa pastor joseph mandoma yana kuma gaishe da duka dattibai na Ekwata bishara nomba 2 da duka membobin bishara su na fata yi musu fata a yi kirsimeti lafiya na gaishe da ma'aikatan kiriskiya clinic na gaishe da mr emmanuel afan da iyalinsa na gaishe da samuel manu da iyalinsa ina gaishe da Rose Bako da 'ya'yanta da mai gidanta a Yola. Ina gaishe da Maryamu Jiman, ina gaishe da Mrs. Rose akwai da iyalinta, ina gaishe da eh, Hanatu Peter da iyalinta, ina gaishe da Antiya Gajere da iyalinta, ina gaishe ina gaishe da alice bobo da iyalinta ina gaishe da yalon joseph da iyalinta ina gaishe da Rebecca Made da iyalinta da fata a yi Kirsimeti lafiya. Na gode. Na gaishe Christian Yunwa, Christian na duniya gaba daga 2022. Mun godin Allah game da kusa sarki wanda ya kamu eh, daga Januwar har wannan Disamba. Muna gaida Ecclesian duniya gaba daya allah ya kawo mana zama lafiya a mu najeriya ina gaita mutanen eh, nasarawa gaba daya ina gaita yare na eh, mutanen alago doma asakio obi kiana aloshi agwatashi gaza owena eh, doma agbashi alage oh duka mutane mun na na gaishe su ina gaishe da dr chris yimoga da familinsa ina gaishe dr ashikani da familinsa ina gaishe director india sin mr mark ogri ode ina gaida deputy governor na nasarawa state dr emmanuel akabe da familinsa ina gaida abokina chris ishaleku pharmacy ina gaishe barista emmanuel osaba osagede emmanuel dominic ina gaida friend nawa john bawala honorable ishepa ibrahim honorable james adeka principal na government college obi na gaida ebini john na gaida my brother, my cousin, late uh, family sir, family sir, honorable Ishepa Abo Hamaku, Nagada, Onao Bawala engineer, Nagada Chris, Osama Mame, Nagada control, immigration officer Onao Omame, Nagada. all friends daga doma obi kiana ina gaida yan wana ina gaida su brother yaran brother nawa daga kaduna ina gaida anti asabai ina gaida kande ina gaida su kabiru adamu yawan so ni a madadi da ni da family na ana gashe ku mutane allah ya sa mu christmas lafiya allah ya hada kai nigeria Allah haɗa kan alago gaba daya mu zama daya mun gode muku ina gaida honorable matthew akwai mukama doma ina gaida honorable john oga the brother shi patrick akawu ina gaida augustine akanta the federal ina revenue abuja ina gaida evangeli ogu adra onao na gaida gombo are na gaida agabi are na gaida mr thomas are daga doma all christian parish priest doma duka na gaida mutane doma allah kawo mana zoma lafiya ka samu na gode muku ni sunana ogashua samuel a madadin family na na wani sako daga washington ne na gode muku allah ya samu ci christmas lafiya amin oh holy night the stars are brightly shining it is the night of our dear savior's birth long was born. Assalamu alaikum. Ni ne mai suna Ege David Agabi from Doma Local Government Nasarawa State, Nigeria. ina son gada da duka abokanina wannan shirye-shiryen christmas da muke yi ina son gada da mamana rukaya opane ege da babana mista ege agabi da yayana daniel ege agabi da kanina vincent ege agabi da su sista dina rukaya suleiman nafisatu suleiman fatima musa farida musa da grace james onowa da suka duka abokani na james onowa jacob onawo john ari oboshi james onana oboshi da emmanuel bala oboshi osana duka ana ga da su allah sam ci wannan christmas lamin lafiya ina son tura gaisuwa na duka mutane na duniya gabaki daya da muka samu kanmu a wannan rana ta yau muna ƙarin da muke shirye-shirye mu ga ranar 23rd 25th of this month christmas allah sa mu ga ranar lami lafiya kuma mu ci wannan christmas lami lafiya lami lafiya cikin masu rai wanda muka fara wannan shekara 2023 2022 tare da su ba su samu gani karshen ta ba kaman da suka mutu can kwanakin baya bara allah sa su huta lafiya mana muka ga ranar ta yau kuma allah ba mu cikakken lafiya na mu ci wannan christmas lami lafiya ma salam barkanmu da bukin kirsimati sunana zubairu ibrahim yusuf ekpa shugaban majalisar matasa na karamar hukumar doma a jihar nasarawar najeriya na gaida yan uwa na kristen na addu'a na cewa yadda sun fara bikin kirsimati yau lafiya allah su gama lafiya allah kuma nuna sabon shekarar lafiya arziki da wadatar na sabon shekara allah haɗa mu da shi Ah, gaisuwa na ba zai cika ba tare da na gaishe yan uwana da iyayena da suke bikin kirsimati a yau ba mutum na farko da zan gaida shi shine mataimakin gaunan jihar nasarawa dr emmanuel agbadu Kabe, jagaban doma sai his excellency harry john omaku ambasadan najeriya a sierra leone da matan shi uh, her excellency roslyn harry Amakun sai honorable thomas ogri tsohon head of service na jihar nasarawa sai uh, mai sarauta ogbole gidoma john oga senior da ɗan uwan shi mr patrick oga da abu john oga nash sai ah, manya-manyan mata namu na karamar hukumar doma irin su blessing Sede, irin su comfort ogri irin su annatu ode abraham irin su cecilia idiga john nash irin su messi oganji da sauransu wadda lokaci ba zai bayan dama gaishe kowa da kowa ba sai matasa yan uwana irin su louis oga irin su steven adeka irin su roy ogri irin su ah, da sauransu yan uwana da suke bikin Christmas yau lokaci ba zai bayan dama an gaida kowa ba ma ina gaida matasan mu na Nasarawa State matasan mu na Najeriya matasan mu na Doma musamman da Allah ya samu samu lokaci muna zaman lafiya Allah ya kara muna zaman lafiya Allah kuma ya nuna muna shekaru masu yawa Allah ya kara muna lafiya ya kara muna bude muna hanya na arziki Allah ya maimaita muna shekaru mai yawa na gaida ku a yi kirsimati lafiya. I see Yeah. abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan bana sai kuma shekara ta 2023 idan Allah ya nuna mana ina kuma miƙa gaisuwar fata alheri da barka da Kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya musamman ma'abotan sashen Hausa da ke tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya. ya kuma nuna mana sabuwar shekara cikin alherinsa Allah ya yaye mana dukkan bala'o'i ya sa shekara ta 2023 ta zama shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin Alheri ke cewa bari salama Isa almasihu da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. To masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na yau na musamman. kuma muna miƙa saƙon gaisuwa da fatan alkhairi ga dukkan kiristocin da ke raya wannan rana Allah kuma ya sa mu ga tabbaɗin baɗaɗa da rai da lafiya yanzu kan da murtala faruk sanyin na da ya taimaka wajen kawo muku shirin da kuma baba yakubu makeri da ya haɗa shirin da ba da umarni sai ma injiniyan mu na yau daga nan birnin washington dc ne sarfi da hashin da ke cewa sai gobe idan allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikinmu da wani sabon shirin salamu alaikum